أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddarta mana haduwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci masallacin gidan alhaji abakar bandado da ke nan cikin garin argungu a domin ci gaba da darasin wannan littafi na bugiyatul musulmi wanda karatu kowace ranar talata a cikin wannan masallacin muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ba mu wannan dama inda za mu tashi muna cikin babin da ke magana akan haɗarin zina da illolinta wanda yau abu ne wanda ya riga ya zama ruwan dare al'umma sun waye gari ba sa kallon zina da matsayinta irin wanda shari'a musulunci ke kallonta yau an yi mazina kawa an yi mata ado ana kokarin nuna ma al'umma babu wani jin daɗi da holewa face a ce mutum yana zina don haka mun karanta ayoyi shekaran jiya da suke nuni akan munin zina mun karanta hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ce imani haka yake kamar wata riga ce Allah yana sanya ta ga wanda ya so amma idan mutum bawa ya zina to ana cire masa wannan suturar ta imani in ya tuba a mai da ita duk da hadisin kamar da muka karanta hadisi ne munkar to amma dai mun karanta hadisi wanda yake lahiya lawaita waɗanda suke nuni da ayoyin ƙur'ani da suke nuni akan munin zina kuma musamman ku da kuke ɗaliban ilimi da suke tasowa na nuna muku haɗarin da cikin illar zina yadda take lalata kwakwalwar mutum ba wai maganar zina ba duk da soyayya aka ce irin wannan ya kurciya a ce ya soyayya da yan mata kaga ɗaya wata ka kaji kana son ta ce tana son ka kai soyayyan nan ɗai to kai kuma kai da karatu sai dai kai hannun riga shi yana kai kai na amma ba ka samun karatu suna daga cikin abin da ke kama ɗaliban ilimi lalacewa kwakwalwa da rashin gane karatu ka cikin wannan zina da abubuwan da ke jawo a yi ta Allah ya kare mu ya ce wa ja'a nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce ya ce kada Allah ku bari mana su jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ya ma'ashar al-muslimin ya ku taron musulmi ita zina ku ji tsoron zina akwai ruwaya da ta zo da ta ce iyakun wazzina ce ita zina ku ji tsoron zina ku sa shinge tsakaninku da zina ku ɗauki mataki duk wani abin da zai jawo a yi zina ku kauce mishi wanda ƙarshen darasinmu za mu tattauna da ku mu ji ku faɗa mana abubuwan da kuke ganin suka jawo zina kun gane ku da kanku aka son ku tattauna kowa yi tunani wanda ya sani ce shi shi na ganin daga cikin abin da ka jawo a yi zina akwai kaza to ce ya ma'ashar musulmi ya ku taron musulmi ita ku zina ku ji tsoron zina fa na fiye sitta khisalin domin zina na ɗauke da wato miyagun ɗabi'u guda shidda salasun fi duniya uku a nan duniya mai zina zai haɗu da su wa salasun fil akhira uku kuma sai an ta lahira fa latifi duniya musibu guda shidda cikin shidda ukun da mai zina zai haɗuwa da su tun nan duniya na ɗaya fa zahabu ha'il waje za a tayar masa da kwarjini na huska kun gane ko ba zahabu ba ha'il waje za a tayar mai da kwarjinin fuska kun gane abinda ake ne da kwarjinin huska duk inda ya shiga duniya ba a ganin kima ta duk inda ya shiga ba a ganin mutunci ne bai da daraja bai da kima idanun al'umma to Allah na cire masa wannan kurjini a nan duniya kun gane ku za a cire masa wannan kwarjini na huska ayyo na haba an kashe kun gane duk mutumin da ya dungumi zina mutum nan duniya za a cire mai wannan kwarjinin bai da shi sannan na biyu wa kisarul umud da kuma gajartar rayuwa takaitattun kwanaki ne a duniya duk mai zina to za ka isko kwanakinsa kaɗan ne saboda yana ɗauke da musibu zina tana jawo ruta da rashin layiya waɗanda suke kare garkuwar mutum irin su hiv da sauransu sannan dawamar fakari dawamar talauci saboda duk mutumin da ka zina dole shiga talauci wannan 'yan matan da kuke gani ba wani abu sai kana da kuɗi in ba ka da kuɗi ba ruwansu da kai kawai ka ba su kuɗi ne mata haka rayuwar su take to da zaran kuma mutum na zina to ya ja maka ne talauci wa amma latifil akhira amma miyagun ababe guda uku da mutum zai haɗu da su lahira wasu hudun lahi tabaraka wa ta'ala kushin Allah madaukakin sarki kaga babu abin da ya kai shi na biyu su'ul hisab zai haɗu da mummunan hisabi wal azabu bin nar mu zai haɗu da azaba ta wuta wannan hadisi rawahul bayhaqi min ash-sha'ab imam al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin sha'abul iman wa ibn al-jawzi da ibn al-jawzi amma malaman hadisi sun ce wannan hadisi mawdu'i ne ina ma'anar mawdu'i wato hadisin ƙarya hadisi ne na ƙarya manzo Allah bai ji bai gani ba bai faɗa ba wasu kawai suka zo suka yi shaci wani suka ce ya ci kuma bai ce ba kun gane akwai bambanci tsakanin hadisi da'ifi da mawdu an gane ciwon ga gaba ɗaya ƙarya ta kawai wani ya tambaye zai hadisi mawdu ka ci hadisin karya. mazala bi hudu ga magana ba la asara lahu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai da wani asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata annabi ya faɗa ba kuma an samu malaman hadisi da yawa sun yi ta maganganu akan wannan hadisin kamar da gaya muku akwai hadisin anas wanda ya zo da waccan ruwa a cewa iyakun wasdina ko to shi ma mun karanta shi ma kuma ta ba shi ma kusan duka abin da ke cikin shi shi ke cikin wannan don haka shi ma malaman hadisi sun yi ƙoƙarin su kawashe zama shaida ga wannan amma dai duk da haka maganganun bai sa wani hadisi ya cira ba to da ka hadisin hadisi ne na ƙarya Allah ya kare mu annabi sallallahu eh, alaihi littafi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma min zambin ba da shirki billah ba wani zunubi bayan shirka da Allah a azamun inda Allah mafi girma a wurin Allah min wa wada'aha rajulun fi farjin la sama ga digon maniyin da namiji zai sanyawa cikin al'aurar da bata halatta gare shi ba duk musiba a duniya da bala'i da ya kamar a ce maniyinka ya fita ka zubar da shi inda shari'a ba ta yadda ka zuba shi daga lokacin da mutum ya shiga wannan rayuwar to sai dai addu'a don haka ku yi taka tsantsan ga kudan 'yan samari kuna tasowa kuna balaga ai taka tsantsan ko gida aka ce irin 'yan yare yan wasa kurciya mutum kada ya kuskure ya sa kai ne wannan duk mutumin da ya sa kai ne wannan rayuwar to ba zai faɗi a karatu ba don kullum shi an ga to karatu kallon ɗayan mata haka shiribi ga shiribi ga zai ya ce wa kai kijin to ina karatu <laughs> tun da kai hankalin ka kenan yanzu ga azuzuwa akwai azuzuwan na maza da mata akwai ko ba haka ba yanayin makaranta ga makaranta ce da ake haduwa maza da mata to kaga ina karatu ka shiga aji hankalin ka ya kuma kan wata mace ba wai kan karatu sai a yi ba a shiga taitai da haka wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi ibn hibbana da ibn hibbana cikin sahihi din shi da abu ya ala da imam hakim wa imam hakim ya ce hadisi ingantacce na amma malaman hadisi masu biya kwakwam suka ce ina hadisi ne da'if hadisi ne da'if wanda bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka in mun kalli wa'annan hadisan guda biyu suna nuna muna munin zina duk da wancan hadisi za'ifi ne eh wannan za'ifi ne wancan karya ce amma ma'anonin da a cikinsu ma'anonin ma'anoni ne masu kyau abin kallo amma a jingina su ga annabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba amma ma'anar su duk wanda ka nazari da kallo ya san ma'anar da ke cikin dukkanin mu mun sani a unguwar ku yan afi wani mutum mai zina bai da daraja bai da kima idanun mutane karamar yarinya kawai za su ci zarafi ne ta ɓace shi da kaga yan dawo dawo eh da masu sana'a irin waɗannan kananan sana'u suna wa mutum kallon banza suna hankada ce ya zuba da mutunci ya zuba da kima ce mace da ka ni tana mutunta mai mutunci tana wulakanta wulakantacci duk wanda ka gama mace na wulakantawa to ko dai duk wanda an kai akwai abin da ya mata amma mace in dai bata ga wani abu na zubar da mutunci da haka ba wallahi tana mutunta mu muna gani alhamdulillah yan yaran nan duk yan dawa da sai ana baba baba toga do baba toga do amma wanda son ka sani wani abu ya faru wata kodowar magaci za ta ce wala masu sai san maka ni a faƙi sai a gama suna barazanar banza ni a faƙi sai san ma ta ce na ki sai san ma ta ce jan banza wala ƙansar ce wallahi ina baki kashi bugan ni wallahi mutum ya sha wahala wadda ne kai ka bida haka ya zama cilas a gare mu wallahi tun yanzu mu shiga yi akwai aiki gabanmu da yawan muna iyayenmu ba su shirya su yi mana aure ba ba su shirya haka nan ba saboda yanayin abubuwa da suke gudana to yanzu abin da iyayen ka so suka gane ma karatu ta kwana ka san meye Allah Me ya manzon Allah Me ya dokokin shari'a ta kwana don aka haɗa ka da mace baka san shari'a ba don ba ne ba kana bugawa idan ka san mota na bugawa kana iya bugawa bayan ka san haƙoƙinta haƙoƙin zamantakewa shi ke mawallafin littafin ya ci gaba da cewa hadisi na gaba wa ƙalar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce iyakun wa uƙuƙar walidai ne haka ne ya ce ka shaidinku da tauye haƙƙin uwayenku ka shaidinku da saba mu uwayenku fa innal jannata domin ita aljanna yujudu rihaha ana samun kamshinta min masirarsu alfa amin tun daga tahiyar shekara dubu zangon da a tsakaninka da aljanna kamin ka kai aljanna da tahiyar shekara dubu da kawawa za ka fara jin ni'imar aljanna da kamshinta na bugun Allah ka ba mu aljanna to amma wala ya ji duri ha ha mai saba mu uwaye ne bijin ƙamshi aljan kun jiya ya uwaye ne yaudara ya ci amana su kullum suna wahala da kai kana wahalshe su kullum magana nake ke faɗa mu dukkaninku nan da wahala ka samu wanda yan gida guda na su bi ko su uku duk uban ya ɗauko su ya kawo su makaranta akwai su akwai ku uku gidanku duk an kawo ku makaranta ga yawa saurin ga guda babu to da gidanku cikin gidanku kai ɗaya babanka ya ɗauko ya gana tsuwarka yanzu kama wajen da ta ko kuna wace ga babanka kai ɗaya namiji babu mata amma ya kawo ka makaranta ko oh, yanzu kaga ya kawo ka ne don ka zan abin kwarai in ka san abin kwarai waɗannan ƙannan ka mata ɗin ka jagorance su to sai ka to kan lalata rayuwarka an ce unwani ko ka kama cutuwa ta kana yaudara ce ka yi ƙaryar ciwo lahiyar kala abin da ya kamata ku lura da shi duk da ɗalibi ya ce zai komawa gida to zai je gurgunta uwaye ne na sun suna can suna ɗan tanadi, su sama maka wani abu wanda za su aiko ma kai ku tsul kwana biyu kwana uku kasa ya kashe ka to duk tsarin su da plan din su zaka lalata so da da aka soya akwai matsala kana da lambar uwayenka ka faɗa musu baba kaza kaza kaza na fa banda gobe ko gobe karewa zai yi. in ba a aiko min wani ba fa to dole sai na tona ansa kun ga da in yi wahalar tahowa in ɗauko kuɗin mota ko in ɗauko mashin yanzu to ƙara aiko min saƙon da Allah ya ƙoƙari ya aiko duk da haka kaɗan ba su zara. sannan abin da suka yi cikin ku ba daidai ba ne na haɗama da rashin takatsantsan da abincinsu wasu kamar tsunza a cikin cikinsu ba a haka nan ku tausaya mu uwayenku ku ma nan gaba za ku haihu irin azabar da ka gwada ma ubanka ɗanka sai ya gwada ma ita su uku wallahi in dai mu yanzu mun za haka da muke yau to ɗiyan da za mu haihuwa nan gaba wala ba sa a duniya za zama da su ba to da wala ku shiga yau ku shiga yau na ba ku labarin wani da nufani yana cin amana kanan baba ne ma ba ko ban ciki ne ba kanan baba ne a ɗauke da shi yana cin amana ta ne mai ƙarya ya ce an ce a bada kaza makaranta an ce a bada kaza wallahi mutumin da har yanzu magana da muke muku Ya zama abin kwarai ba so da haka illa ce ba karama ba sawa mu uwaye sannan wala qadi urahimin ne yanki zumunta shi ma bai jin kaushin aljanna ba wai magana ya shiga aljanna ba ko kaushin da bai shi kun ga wannan na nuna ƴan kwa koma gida da sunan ziyara ko da sunan hutu ku dinga sadar da zumunta muna da wata ɗabi'a yau mutum kanin uba ne bai ɗaukai uba ne ba sai ina ba shi a garin nan sai da jance a kai wani ga baban na. baban ɗaya ne dai a ni ne gaba ai ko bai ba ga komi kanin uban ka na. da Uban ka da shi ciki guda sun kai akwai ku abin da Allah ka ni da haka magana wai ya ba ku kai ya baka wani matsala ta daban kan ma ya baka in ma bai baka ba Allah ya baka babanka ne ma da lura to me matsalar ka amma ka ce wai dan kanan babanka kowan babanka bai baka ba baka masauta shi wala ka kula maka ka matsala don zaka je aljanna cikin waɗanda za su jin ƙarshen aljanna ta yi shekara dubu kai ba ka za ka ji ƙarshen ta ba wala shekun zalim hakanan shekun zalim me shekun zalim suka ce wanda ya aure yana zina ga sunan mutum da aure ne kuma ya da hana bada hana zina sarki ma shekun zani wasu na cewa tsoho mai zina kun gane eh tsoho mai zina ga tsuwa kuma ba a bari ba akwai su ko babu tsakaninku da Allah ya zuba kusan wasu tsakina ba kuma suna zina kun yi shiru duk gari akwai su kai da kake naman goma kai ka sani wallahi akwai da ci da kullum kana ganin su duke-duke wani yan mata masu da shinkawa wani yan mata yan dawo wani yan bi suna duke-duke da shekarunsu da su ana wulakanta su duk gari bai rasawa duk gari ba a rasa waɗannan suna nan sun yi shekaru sun tayi da ɗaya da jikoki kuma sun dawo suna biya yan jikoki to ana ga da ɗaya ɗaya sun ƙare a yi musu aure sun da yan jikokin da suka so su lallaba su lalabe wani ba ma jikoki ba kai dan kada hauɗi duk ya lalace yadda za a ganin cikin gari sun tambaye sun lalace kowa na daji wurin da abin da ya ci su ko suna nan gari ba su iya zuwa ko ina suna jan gari in ko dajin sun ka tai su kama tara yan rogo masu sayan rogo su lalata su kuma su jin labari masu yan matan da ka zuwa sayan rogo ko ka ga wani tsohon cewa shi zure zai kan ba su yan mata su sai kali su sai sure daga can kali ne na murkushe ɗayan mutane ko babu eh daga sunan sure wani komi dai wani rogo wani bi suna nan suna lalata ɗayan mutane ba za su gama lahiya ba duk mai haka Allah ya kare wala jaro izaruhu kuyala balle wanda ka jan sutura ta yana mai takama kajiya cikin waɗanda ba su jin ƙamshin aljanna an kawo mai jan wando ne ƙasa wandonka ya wuce duddugi duk wandonka na wuce duddugi ko jallabiyarka ko rigarka da kake sawa tana wuce duddugen sawunka to kana cikin wanda ba su jin ƙamshin aljanna sai ka gyara wandonka rigarka su bar wuce maka idanunsu abinda shari'a ta ce suturan mummuni rabin kwamru rabin kwaro wandon ka rabin kwaro riga ka rabin kwaro so in har ba ta tsaya rabin kwaro ba sai manzo Allah ce babu laifi tsakanin rabin kwaro zuwa idanun safu ba sai an tasu ga mujallin muna tare da ku manzo Allah ce babu laifi tsakanin rabin kwaro zuwa mi zuwa idanun safu ko wandon ya kawo nan ko rigar ka ta kawo ko jallabiya ka ta kawo nan bakare dai saba ma Allah ba amma annabi ya ce duk abin da ya wuce idanun sau sai an kona shi da wuta duk rigar da kasa ko jallabiyar da kasa ta wuce idanun sau sai an kona shi da wuta in ku ka shirya ma wuta Allah waɗanga waɗanga ƙwari naka ba da kai nake ba wanda ga ya saki baki na kallo waɗanda waɗanda kawa guna ba in sun shirya ma wuta hmm. to ba su daga zanjan wannan ko wannan wata duniya ta mu ta makuri na na da Allah ba ko ko kashi ba ta bari balle wutar wutar lahira ulmumus za ta kama kawata ta kalle wallahi kai hatara duk wanda adda wando ne in ya wuce idanun sau yana da abi yana da wandon shi da yawan ku iyayen ku ahada sunna ne gida duk kun bar su suna sa wando rabin kwallo wasu mawallai ya dan kawo na kuna gana ana dare su duk ba wani abu na ba shari'a za su kudi Allah ya samu dace akwai jaru izaruhu yala da jastura ta yana mai takama ko ba da takama ba ka jastura walihina kai ko babu takama innal ya ulillahi rabbil alamin lalle girman kai to ya tabbata ga Allah wato rabbil alamin ubangiji to cikin hadisin ga wa zai faɗa mana wai me yasa me alakar wannan hadisin da wannan babi da muke in ka sani ka daga hannu kawai wannan ga mutum guda daga hannu alakar wannan hadisin da wannan babi na zina wanda ya gano alaka me alakar wannan hadisin da wannan babin da aka kawo mana me alakar wannan hadisin an kawo mana abubuwa daga ciki to me alaka mallaka sun ajiya inda aka ce zane shine ne alaƙa hadisin kawai wa shekun zane aka ce tsoho mai zina ko kuma wanda ya aure yana zina wannan hadisin imamun ah, nasi ya hitar da shi cikin tafsirinsa sai mamu dabarani ya hitar da shi a cikin al'ausar amma gaskiyar magana shi ma ya bi sawun dan uwansa ne bi masa hadisi ne zai amma ma'anarsa na da kyau hadisin banzan Allah bai tabbata ya faɗa haka ba amma ma'anar hadisin ma'anar da a ciki tana da kyau eh, Allah ya kare mawallafin littafin ya ci gaba da cewa wa fi kitabil kaba'ir ya zo cikin littafin kaba'ira fa illan yustawfal qisasu minhuma fi dunya in mai zina ba ya mai kisasi ba nan duniya wanda ya aure kuma yana zina kada wanda ya aure yana zina ga ka'idan musulunci mi aka yi mai kashe shi aka aje shi to in ba ya mai kisasi ba da shi da wanda ka yi wa mata min gairi taubatin sun ka mutu ba su tuba ba fa hu ma yu'azzibani fi an za a musu azaba cikin wuta bi siyadin min nari da wasu kulake na wuta kama rada kamar yadda yazo anna fi zabur cewa lalle cikin zabura maktuban an rubuta inna zunnata mazinanta mu'allaquna bi furujihim fi an ana rataya su. a cikin wuta buna alaiha ai ta bugun farzojin nan bisa yadin nan hadiji da wasu buloli na bakin ƙarfi ba farajin ya ji daɗi ba nan duniya ya more ana zuwa lahira duk gaba ɗaya za a shanko bakin al'aurarka a sarkace ta a samu wani kulki na bakin ƙarfi a tarafkarka in mace ta a tarafkarta jama'a ku wannan musibar amma ku yau rayuwar da al'umma kai da suka mai da zina ba komai ba wani ma bai iya boyewa sai ya hito ga hili ya nuna wata ba ta iya boyewa sai ta hito ga hili ta nuna ita ganin ta kai wayewa ta shi wani ganin yake wayewa ta ci baya daina kuma illa sai nuna ma wasu ne, shi yasa wallahi ba za mu gushe mana addu'a ba ga bayan Allah da suke ƙoƙarin duk wani gida cikin unguwan nan inda aka fasikanci suna siya wannan gidan suna sanya maza matan aure cikin wannan gidan wallahi wannan ba karamin kokari ba ne don ku shaida ne sunan da aka sai gidan nan na gidan maza eh mun ka huta ko mu huta ba kai ka san wasu mutane da ka gani gidan maza lokacin nan ko an ce ma ya iska na ba ka yadda kuma yanzu ku duba tun wanda an ka sai da gidan nan mun ka bar ganin su wallahi ni na ga mutanen da sama ga mutum 20 wayanda na gani da mutunci a da kasuwa suke duk su wallahi la ashe duk mutanen banza na sai ga mutum ya tura mace ya biyo baya sai da to su san gidan ba sai tsaye sai ga jace ke jiyo nan ki yi dama sai ki shiga na kada da aka yi kun kuma sani kun kama mata da cijai kun kama da cije masa. ba wani akancin da ba a yi musu ba Allah ya ce ma aka sai gidan nan yau gashi nan matan aure aka sai gidan wallahi wannan ba karamin jin daɗi ba Allah shi yawaita mana masu yin haka shine yake cewa fa iza staghasa min ad-darb idan su waɗanda aka zina masu zina waɗanda aka rataye su suka nemi agaji ga bugun da aka yi musu ga al'aurarsu na da tu sai mala'ikun a kira zabbaniyawa ko sai su kirayi mai zina su ce ah aina kana haza sauti ina na muka jin wanga sauti na kyallowa da ihu ina na muka ji ne eh wa an da haku ba kai na duniya in kana zina ba kana dariya Wata farahu kana farin ciki wata musau kana maganganu na ba'a wala turaqibullah baka kiyayewa da kulawa da Allah kai maka wala tastahi minhu baka jin kunyar Allah ai ku sai ta bubbe to kaga dai wannan maganar a dudda in kun kula ba a jingina ta aka ce annabi a ce ku ba haka ba za ka kun ga ita ba abu tsaya sai ayi bincike a kanta maganganu ne wa'anda na tsoratarwa da firgitarwa wanda mai kitabul kaba'ir ya kawo domin tsoratarwa ga waɗanda suke aikata wannan zina amma bai ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba don haka ba a tsaya a ce wannan magana hadisi ne kaza kaza sun je bai jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mawallafin littafin ya ci gaba da cewa wa qala alaihi salatu wassalam annabi ya ce al-muqimu ala zina ka abidil wasat wanda ya dawwama yana kudan kudan wanda ya dawwama yana zina bai tuba ba kasar misali ne ka abidul wasan haka yake kawai mai bautar gumaka hmm? in mana tsakanin mai zina da da mai shirka ɗan jimina da ɗan jimai kamar direba ne da na kusa gari eh kun gane direba da mai zaman banza mai zama kusa ga direba to haka suke da wahala a yi haɗari direba ya halaka na kusa gare bai halaka ba to tsakanin mai shirka da mai zina duk sahu guda su kaɗan ne su. bambancin su kai wanda shirka haikai wanda ka ba'ira haikai eh ba haka ka shiga tece ne almuqima ala zinaka abidul wasal wanda yadda wama yana zinaka wanda batu guma ka ne mala wannan hadisin hadisi ne za'ifi yanzu in kun duba duk hadisan da kuka karantawa in kun duba duka daga mawdu'i isemi mi sai za'ifi wagga magana ita ma bata tabbata manzo Allah ya faɗi ta bai faɗi haka nan ba ba inda aka samu manzo Allah ya faɗi wannan magana eh saboda haka wannan da yana nuna mana munin zina amma da duk da hadisan ba su inganta ba kuma ina jin muna iya tsayawa kasancewar lokaci da kuma akwai 'yan dama da muka so mu baku mu tattauna game da wai waɗanne ababe ne suke nuni a kan suke jayo a yi zina wannan kunsan nace na baku shi a matsayin mi a matsayin assignment ko wanda na kaso yanzu nan mu tattauna da ku a matsayinku na ɗaliban ilimi mu ji ko za ku iya hararo waɗannan ababen ababe ne su ba zinarta ba amma su ka jayo a yi zina to don haka bari mu ɗaliban da suka shirya sai su ɗaga hannu domin a ba su dama ka faɗa so maka yi aƙalla mu samu kama abu goma cikin abubuwan da suna ka jawo zina sai mu yi sharhinsu na akwai wanda ya shirya cikin ɗalibai na na ga mutum biyu sun daga hannu mutum biyu kace mutum uku bari mu fara wancan na baya eh mallan khalil masha Allah mallan khalil yace daga cikin abin da ke jawo zina shine yawan kalle-kallen mata wallahi gaskiya ne shi yasa musulunci Allah yake mu'mine su runci gannansu ba abin da kama mutum lalacewa ya yi zina sai yawan kallon mata saboda yanzu wanda ya taso da ƙauye ire-ire na da ku muna kallon waɗanda mata na birni eh ai mu cewa ma muka mu ba mata na gare mu eh tsakani da Allah tsakani da Allah aka ce in kana ganin macen birni ka kalli macen ƙauye to haka macen ƙauye ma rakiya ɗaya ta to ta rakawa mata ba ma mace ta ba saboda mi babu alamar zaman ta mace da mace san kanta ba saboda gaskiya tsakanin da Allah akwai sakaci kuma wannan akwai karancin tattalin arziki wanda suke da shi su ko nan suna da arziki kaga wata in ta hito malam nan duk zinari ne hannunta da wayarta kuma ba sa hijabi ba to saboda haka daga cikin abin da ka jawo zina malam halilu ya ce akwai kallon mata saboda duk wanda ka gana da a kallon mata ka ce wallahi wala ka ji tsoron Allah a kai wannan sai na dan kalla kace to wallahi ko ina faɗa amana irin wannan ka kawo shi aka ce wallahi malam wani ya lalace kallon mata haikai haramun ne eh mace ina ta faɗa muku ko gidan aiki kaka aiki ka ga mace ta hito daga ita sai zane ga gaba abin da suka ce madaura gaba don Allah ka ga kiyama laila ka ja baya a ah, abdullahi ko muhammadu ina na kake sai ka ja baya ta ce gani nan kai ta wani an shi sai ka ce a'a mala ya ce inda dubban mu gama mace ta sa jabi ba kan mutu inda suke mu tsaya nesa da haka gani nan da ya tsaye ba yaro ya kawo min sakon a to ta ta ka wakka. ai musibar da za ka fadawa in kana ganin ta babu sutura ƙara ita tura gwamma wannan musibar da wanda za ka faɗa nan gaba malamu mun sani wallahi akwai almajiran da ka zina da matan aure wallahi na wani nimburan suwa wallahi akwai su daga sunan aiki cikin gida akwai mata mara imani waɗanda ka taya ka akwai ɗiyan gidan an an ka samu yaran gida mara tarbiyya ba su da tarbiyya lalata ka za su yi wallahi malam. ko ka zo wai kana aiki cikin gida wata ɗaya gida ta wata iske ko tana cewa ta kama ma aiki ko tana daga ce a'a wallahi na haɗa mamaki ba da buƙatar ki kawo aiki ta ta yaki a takaice dai kallon mata ko wanda malam halilu ya faɗa muna gaskiya ne mm, to bari mu ga bari mu mu dan yi kusa ga nan mallan namu go malam yau maganganun batsa masha Allah kun ji ko shi ma wani yace daga cikin abin da ka ja zina yawan maganganun gamci maganganun batsa a zan ɗaya a ce wala kai to irin wannan eh. to wannan kowa da ya san maganganun batsa ko don da zara ana maganganun batsa yanzu kana jin ya abin ka ta ɗan fara moci ko ba ganna ba eh abin arziki ta ɗan motsa inda lahiyar talau to ka gani ashe tana kawo zina duk wanda ya balaga ko ko ya fara zama mumayyazi ko baka balaga ba in an ce duk wanda ya kai shekara bakwai ya kai goma to in an kai magana gamci ya sani maganar gaskiya aka shi a zaya mai maganar gaskiya in an kai magana gamci ya sani yasa za a ga wani ana magana gamci ko su an kai ka haɗa kuwa min kaza sai ce aiki wani zai luwai to haramun na shi gamci haramun kun gane saboda mi yana jayo zina yana tallata zina Allah ya kare mun samu bi mala abdullahi to kun jiya soyayya da yan mata eh soyayya kowa da ya san soyayya ai ko eh haka dai abinda a soyayya ka kulla alaka da kai da wata mace ba aure ba ku soyayya shine haramun mun samu sai ya sani shi kuma ga kafi can ya sani Allah ya taimake mu waɗanda ba soyayya ga sunan amma sun sani akwai ɗaliban da sun ka zauna makarantar ga sun ka dinga soyayya yau suna nan sun tambaɗi su da kansu sun ka waɗi ko shekarun jiya da guda zo ce wala sun yi bakin ciki sun lalata rayuwarsu sun zo da sunan karatu suna ta suna soya da 'yan mata ka zauna ɗaya ba kawai ga unguwa ba kawai ga unguwa 'yan mata ne duk abin da ka mallaka sai sun an shi eh iyakar yarinya ta to ta yi maka ta wake maka zara zara yake sai ce ma dariya ta ce to ka abinda babanka ya aiko ma ka sako in ka ba da yan kudin da an ka baka sai na ka sai abinci ko kai mi ka mika ba sai ma dariya a yi maka murmushi a yi mami an kashe ma yan canje eh iyakar ka nan kuma mun samu uku ko to akwai wani wanda daga hannu kuma Allah Kasim baka daga mata malam Buhari kajiya kunjiya ya da mata mace ba mace ita mace manzo Allah da kai ne ce ba'idu baina anfasin nisa'i war rijal ku nisantar tsakanin numfashin maza da mace yanzu ga nan sa da namu goma ko mun yi zaune haka to ya mace ta ba a gama lahiya ba wai magana wai ustazo ko malam wala ko kai sarkin malamai inda kuna haka da kai da mace ana samun matsala kuna ganin wanda suka yi yaran na sun ka to wuri na duk kuna gani sai ga na ce musu a ja baya ja baya ko biyu aka yin kuma ga yarinya na kyale ta yi matsa da ni in kun gani ya karama yarinya ta amma babba ko ta yi wanci a araba ce saboda min wannan cuɗiɗi ne ya ita an matsala ko aji kun ga yan aji na shigo muku suna mamace ku kawo karasu a faɗi a mataki wurin zaman daban wurin zaman su daban sannan kuna gani duk inda ma ga sun kaɗan ƙara girma kuma kuma ƙara girma sai ga mun ce bari mu raba aji in kuma kula duk azuzuwa a hankali muna nan muna bi duk inda mun ka ga yan mata sun dan taso sun balaga yan maza sun balaga sai a yi kokarin raba aji a ce ku ku koma can waɗanda su koma nan saboda wannan gamewa wuri guda ita ce matsala Allah ya kare mu saboda haka a takaici kun ji an waɗa mana akwai saura ko to kun jiya kun ji wani bala'i da yawan ku duk kuna da 'yan wayoyin kuna kalle-kalle ana sa muku wasu ko da sun ga tona makaranta tun gida sun lalace tun gida sun saba kallon son batsa da hotuna na batsa kaga dai an yi hoton mace an saki mamman mace ko an saki bayanta ko an saki nan da yawan ko ga waya mutu ya ga hoto haka irin wanda sai ga yaro ɗaya ɗauke wuta <coughs> mamaki ya sa ya sa da aka babu alheri shi yasa doka ta ko sani makaranta gaba a ko kallo doka ta wanda duk bai sani bai sani makaranta gaba a sa waka in kana da waka ga ka goge. ran da duk an kama ka da ita kasa an kashi ran nan waya an anshe ta balle a kama ka kana kallon wasu wasu wasu abubuwa na hotuna ko na bidiyo na batsa an shi waya zamani amma wallahi ba suka ba kaga yaran nan almajiran nan da suke yawo dewan su kasusuwa na batsa da hotuna na batsa cikin wayoyin su duk inda haka an yi wani gungu haka almajirai sun kewaye suna kallo in ka ce wala kana isko ba da kuma ni wala shi da ni wala suna ni wala kun ku shiga mu Allah ya kare mu a karo mana cewa akwai wani ba zai nan eh shawa da kuwa abin sha malam sa wanda ya sha a dole ya ka sha ba eh eh a'a ai ita shawa ba wanda bai ganin shawa ita shawa kada abu ne wanda abu mai kyau kuwa na so ne eh eh ban ji ba ok shawa shi ma ya gane ba ta ah, ita shawa abu ce wadda akwai abubuwan da ka motsa ta duk wanda ya balaga yana da shawa ka gane hmm. ba ma balaga ba duk wanda ya kai shekara bakwai zuwa goma yana da shawa inda lahaya ta yi to amma da ni akwai abin da ka motsa shawa na daga cikin su ne aka kallo Kallo abubuwa na batsa eh an kawo maganar menene ya. eh ko kai komi imaninka da kirkinka in mace ta sha ado ta sha ƙamshi ta yi kusa gare ka to sai ka shiga taitayenka wallahi malam ni dai ka ga na lissafta maka yana duk da mota zan shiga in dai ni ga mata cikin ta to na yahe motar in dai ba gaba zan dauka ba na yahe ta magana in ta yin shiga wala ko shekarun jiya na zanna birnin kebbi na ta yin shiga wata mota sai na ga wasu mata biyu inda zan zauna ina zan zauna kenan ugu da su wallahi duk da lalura ta ni dai ba yadda ba tunda ina da zan in sabe mata sai na ce ai hankuri gaba na kasu ina iya ɗauka duk inda zan na ɗauki mota gaba ni ɗai kuma in ni ci an ka cewa ci ta ai faɗe cikin mu za a sata to ina iya yaye mata zauna gaba mu a bari mu zauna baya ba alheri ba ne ya malam mace nesa ne haka da ita musiba ce daga wata daga zaman nan wa sai ta zama maka da lura mai taka tsantsan Allah ya kare mu kuma ya kare mana zuriyar mu baki daya nan za mu tsayawa gwargwadon abin da makaranta karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa Allah shi taimake mu da taimakonsa Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro Allah shi yi mana damuwa baki daya wannan ƙasa ta mu irin fitintinu da jarbobin da muke ciki Allah ya yi mana Allah duk mai nuhin mu da alkhairi Allah ka da mu da alheri da shi duk mai nuhin mu da shari Allah ka kare mu daga sharrin sa marigayen mu Allah kai musu gafara Allah kai musu rahama waɗanda suka rage daga cikin su Allah ka kara mu rayuwar albarka Allah ka taimake mu da taimakon ka Allah ka mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ka yaye mana damuwa baki ɗaya. ka daga darajar mu kai mutunta mu ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين